الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan Ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da ainihin wato shida yayin da yi didi da sha hudu ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyar ƙim kafin mu shi don kaji kasa hannu ba ƙasan kome da biyu <laughs> Allah ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan ainihin wato masallaci a kuma wannan layi na hausarot a wannan unguwa tamu ta tudun wada mai albarka sha Allahu a kuma wannan gari namu na kaduna kamar yadda 'yan uwa suka sani mun faro wasu bayanai a abu mu karasa ba za mu karasa kafin gobe a kammala idan an kammala bayan sallah kuma a ɗora a ci gaba da yi insha Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar litinin wato in ya tabbata an yi sallah ranar juma'a ko asabar to ranar litinin ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu malam khamis al-misri yana da lakta a ɗan fudiyo da haka muna gayyatar kuwa da kuwa ta taken shi ne wato tufka da warwara shi shi ne an ci da haka muna gayyatar mutane tufka da warwara shi ne wa ai muku ba fasa za a yi ba to wannan gayyata ne bai daga cikin karatu sanarwa aka bamu mu sanar yauwa abu na biyu haka akwai malaminmu malayin haya a salafi shi ma zai yi karatu a wannan masallaci ranar talata hanyoyin da suke sawa a samu istiqama a cikin addini Allah ka ba mu istiqama a ɗan fodiyo shi ma bayan sallama gariba zuwa isha'i ranar talata da haka malam khamis zai ranar lahadi shi zai ranar ainihin wato talata eh? litinin malam khamis zai mala ya ranar talata tsakanin magariba zuwa ainihin wato isha'i mutane da dama sun turo da kudade akwai wata yar uwa asabe baiwar Allah za ta yi aure bayan ramadan din da sati biyu ta turo da naira biyar tana tawassuli da ita cewa Allah ya sanya albarka cikin auren akwai hasana hasan da eh, mahaifinsa da mahaifiyarsa shi ya turo naira dubu uku ne ko yana son a shi cikin addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama sannan wani wani bawan Allah shi ma ya turo da naira dubu biyu da ɗari biyar bayan Allah ne ko sai haka wasu bayan Allah su ma sun turo da naira dubu biyar haka hajiya fatima daga ungorimi sakon da aliji ya karɓo ɗazo ta ba da naira dubu biyu sai wani bawan Allah ya ba da naira eh? bawan Allah ya ba da naira dubu daya sai Hassan shi ma ya ba da naira dubu biyu da ainihin wato dubu ashirin da biyar ne ko ya ba da naira dubu ashirin da biyar ka ya ka ba kudin kaka wani ga takardar Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya mu kowa ainihin wato bukatarsa a ah, akwai mutanen da ya waje mai musu godiya amma sai gobe akwai barbados group a alhaji kashim umar shatima wanda su suke daukan nauyin tafsirin da ake sawa a libaci wato hada da tv nasu wanda suna kan startup ne wanda lokacin da ake sa karatun biyu zuwa uku kusan din najeriya ake kallon karatun wayannan mutanen ba mu san su ba wala ba mu taba ganin su ba kuma ba mu da alaka da su amma aka wannan aikin alherin ta hannun dan uwa Muhammad Iskil da ke aiki a gidan Liberty muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka musu da alheri haka akwai wani rabul tahir Umar tahir wannan shi ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a ɓangaren TV wanda ake sawa a GITV muna roƙon Allah ta'ala shi ma ya saka masa da ainihin wato alheri mu in kayan mu faɗa idan ba ka yi ba ba za mu faɗa ba ba abin da ya dame mu da kai kuma duk wanda ya shafa ma idansa to kayi fumfurin ya ce ba ruwansa da addinin nan to mu ma za mu shafa mu idan mu to mai fumfurin mu ce ba mu da shi wallahi wannan ita ce magana ta gaskiya yawa Allah ta'ala ya sa mu dace a idan ba manta ba jiya mun faro magana akan abin da yake da alaka da auren mutu'a bayan da muka faro magana da alaka da abin da yake da alaka da ainihin wato auren mutu'a mun barbaje ainihin wato wasu bayanai wanda suke da alaka da shi wannan temporary marriage wato auren wacin gadi wanda waɗannan mutanen suke ainihin wato yi a wannan ainihin wato zamani da sunan cewa ana bauta ma Allah subhanahu wata'ala wanda a je idan ba a manta ba mun fara kawo ayoyi wanda suke da alaƙa da kalman tamattu a ƙwar'ani wanda muka ce din da ta zo tana maganan jin daɗi ne ba wancan auren da suka kawo ba wanda muka ce sharaɗinsa guda biyar ne a samu mata da miji sannan a samu ainihin wato maharu shine sadaki sannan a samu siga wanda mun faɗi yadda ake yin sigar jiya sannan a samu al'ijab walƙabul sannan a cikin wannan auren babu shaidu babu kuma wali sannan aure ne da yake da lokaci da zarar lokaci ya yi wato wannan auren ko ka ce ka sake shi ko baka ce ka sake shi ba ya sake kansa shikenan ya riga ya ainihin wato mutu sannan babu nafaka a ciki shi wannan auren kawai alaƙa kada mace alaƙa ce ta ku haɗa ka kwanta da ita in kuka gama ka tashi ka kama gabanka ita ma ta tashi ta kama gabanta idan ka ga mutum yana matashi ya ya shige aqidan nan yayi lum yana ta fiki fiki da ido to billahi allazi la ilaha illa huwa wannan aqidar ita ce take zaunar da su ciki da yana yin zina ana ce masa haramun ne yana taka dan dan to sai aka ce ga wata hanya ita wannan hanya wala bai wato ba wahala tattare da ita ba sai kayi ainihin wato ɗawainiya ba za mu buga ainihin wato misalai akan wannan da kuma tambaya da na ce zan jefa musu kuma ku riƙe wannan tambayar akwai wani daga cikin 'yan uwa kawai dai mutum ne mai son karatun addini da ake karatuttukan mu na kafin azumi yana tare da mu karatunmu na hikima yana zuwa karatun karatunmu na as'ilatun qadar shababi shi'a ilal haqqi yana bi to an gosu wani daga cikin masu irin wannan aqidar ya je misra yi karatu ya dawo da yake yana da dan hali haka sai yana so ya jefa shi cikin aqidar yazo yayi masa mu'amala mai kyau har ta kai ga ya gayyaci shi wannan ya je gidansu cin abinci bi yana ganin zai iya jefa shi cikin aqidar ran da ya bujiro masa da maganar aƙidar cikin tambayoyin da muke wurgawa sai ya ɗauki wasu yace ce wallahi yana wurga masa sai ga kawai fata hayyara ya rudi duk wannan misran da ya je yau karatu ya dawo billahi lazi ba zai iya ba shi amsa akan matsalar ba yana jefa mai tambayi kawai sai ga sai ga ya rudi shikenan irin wa'annan suna nan malamai suka fitar sun kai kusan guda ɗari da ainihin wato tamanin da wani abu wanda duk ba wai wa'annan ba wa'anda ko karatu ba sai malamin ma an kai wa mutum tambaya ya ka ba zai iya baka amsa ba to za mu ɗauki ɗaya daga ciki saboda tana da alaka da maganan abin da ya shafa auren mutuwa sai mu jefa musu haka muna jiran sai su ba da gamsasshiyar amsa a kanta in dai a ai babu ai amma tunda qur'ani ya bada dama ya ce kul hatu burhanakum ai ba za ka toshe kofa ba ka ce in mutum yana da dalili ba zai kawo ba ko kuwa ko shi dan da aka tsaya gaban Allah da ya ce shi ya fi annaba adamu ai sai da aka ba shi dama ya kawo dalili ya ce ana khairun kalakata ni min narin wa hu? min tin fir'auna da ya ce a bashi zaruni aka tila musa wali da rabbahu a ya kawo dalilin shi yace ce inni akafu an yi dinakum aw an yi fil ardi fasad haka ya faɗa shi yasa ahlus sunna ba sa toshe kufa ta in kana da hujja kana da dalili ba za a baka ka faɗi dalilin ka ba sai dai akwai dalilin da yake zama karɓaɓɓe a shari'a akwai dalilin da ba zai karɓa ba in ko duk dalili ne kace in mutum ya kawo ya kamata a karɓa to shi dan ma da ya kawo dalili a gaban Allah ai shi ma ya kamata a karɓi nashi dalilin fir'auna da yace zai kashe annabi Musa shi ma ya kamata a karɓi nashi wa a karɓi nashi ainihin wato dalilin ina ba ta an fahimta to jiya mun kawo irin waɗannan ayoyin da dama Allah madaukakin sarki yace no uhum qalilan thumma nadtaruhum ila azabin galis sannan lokacin da ya gama da annabi Nuhu bayan an gama duron tufana Allah ya ce kila ya Nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka sai yace wa umamun sanumatti'uhu summa yamassuhum minna azabun Ali? sannan Allah ya ce kullan yanfa'akumul firaru in farattum min al-maut aw al-qatl wa idan la tumatta'una illa qalila Allah ya ce rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina sai ya ce zarhum ka kyale su ya akulu su ci wa yatamatta'u kaga ba za ka ce su mutu'a ba wa yulhihimul amalu guri ya shagaltar da su Allah ya ce fa sofa ya alamuna da sunna za su sani shi yasa da Allah ya lissafo yace zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati من الذهب والفدة والخيل المصومة والألآم والهرس wannan wannan wannan zalika mata'ul hayatid dunya ana nufin jin dadin duniya ko ku wannan ita ce mutu'a ta duniya an fahimta yi ba mun karanta ba ƙarshen suran nan Allah ya ce la yaghurrannaka taqallubul na kafaru sai ya ce me mata'un qalilun summa ma'awahum jahannam da haka mutu'a ce yar kadan makomar ku wuta wa bisal masir ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum fi ilal arzi ila al-ardi أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاء الحياة الدنيا في الآخرة illa قليل mata'un fi dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhi'uhum al'azab ash-shadid bima kanu yasna'u ko yakfur dan haka Allah ta'ala yace anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahatama as-sayl zabadan rabiya sai ce wa mimma yuqiduna alaihi fi an-nar tiga'a ilyatin aw mata'in zabadu an fahimta ai الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا, إلا متاع إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ثم مأواهم ثم متاع قليل ولهم عذاب أليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون الآيات كثيرة ayoyi suna nan da yawa wanda suka yi wannan maganan a cikin ƙur'ani da haka in Allah ya hore maka bin ayoyin ƙur'ani ka karaɗe su kaf da haka ga babu ayat da ta zo a ƙur'ani da irin wannan lafazin tana nufin kuma irin wannan auren mutu'a da suke babu to sai falala auren mutu'a falala ta farko daga cikin falala ta auren mutu'a shine al-imanu bil mutu'ati aslan min usulid dini yin imani cewa wannan auren na mutu'a asali ne daga cikin usul na addini sannan wa ha munkiru liddini duk wanda bai ke inkarin ta bai yadda da ita ba to a gurin yana inkarin addinin musulunci ya tabbata a cikin littafin man la yahdurul a mujalladi na uku shafi na 366 da shida da kuma tafsirin manhajis sariqina a mujalladi na biyu shafi na 495 sun ambata daga Jafar Sadiq ya ce laisa minna bai daga cikinmu mallam yi lam yu'min bi wanda bai yi imani da dawowarmu ba wato ya kasidu ar-raja'a yana nufin raja'a kun san akwai wata aqida a cikin aqidun mutanen nan aqidar raja'a mahadi zai dawo idan mahadin nan ya dawo za a yi wani ɗan karamin tashin alkiyama kafin tashin alkiyama babba mu a aqidar mu ta sunna mahadi akwai shi amma mahadin sunna zai fito ta zuriya Hassan dan Ali bin Abi Talib su kuma mahadin su zai fito ne ta zuriya Husaini dan Ali bin Abi Talib sannan mu mahadin mu wanda annabi ya faɗa ya ce sunansa irin sunana ne sannan sunan mahaifinsa irin sunana ne zai fito wato za a haife shi ya tashi karatu kamar yadda kowa yake yi Allah ya sa masa karbuwa a duniya ya fi tabbatar da adalci da zaman lafiya wannan shine mahadin sunna amma mahadin wa'annan mutanen idan ya zo daga cikin aikin da zai yi in yazo zo sai ya rushe ɗakin ka'aba wannan yana na littattafansu zai ruguje ɗakin ka'aba sannan sai ya tayar da nana aisha matar annabi ya tsayin mata da haddi sannan sai ya tayar da abubakar da umar sai ya ainihin wato tsayar musu da haddi wannan yana daga ciki da haka a aƙida su da haka duk wanda bai imani da wannan raja'ar ba to bai daga cikinsu sannan walam yastahil walam yastahil muta'atana duk kuma wanda bai halatta ainihin wato mutu'a ba to bai ainihin wato tare da mu wannan ita ce falala ta farko da haka wannan ita ce ainihin wato falala ta farko da suka tabbatarwa da wannan aure da yake da shi da labarin tambaye ku a addininmu na musulunci abinda muka karanta ka taba jin wani wanda ya ce aure babi ne daga cikin babubbuka na aƙida to su ba ma fa wancan auren ba fa wannan auren fa wannan auren da mace ba ta gado ba a gadata ba wali ba shaidu amma ka ji wanda bai imani da wannan auren ba to bai imani da ainihin wato addininsu ba falala ta biyu wato ita wannan mutu'ar takan hushe fushin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya fusata tun ana auren mutu'a sai ya haƙura idan ana yi ya tabbata a cikin littafin mallai hajjirul faƙi da kuma wasa'il suka faɗa suka ce innal mutu'ata minan nisa'i maghfurun laha wato wacce take yin ainihin wato mutu'a daga cikin mata innal mutamatti'ata lallai matar da take yin auren mutu'a daga cikin mata to maghfurul laha an gafarta mata wannan yana daga ciki falala ta uku shine almut'atu min a'zami asbabi dukhulil janna yana daga cikin manya-manyan sabubban da ke sa idan an je lahira ka shiga aljanna sannan bal suka ce ba ma wannan ba ma auren mutu'a yana daga cikin abubuwan da ke sadar da mutum ya samu daraja ta ƙololuwa wadda har sai ta kai da shi da annabi suna kafaɗa da kafaɗa gurin shiga aljanna wannan auren na mutu'a ya kawo wannan a cikin littafin mallaya hajjurul faƙi wanda jiya mun zo muku da shi a nan gurin sun faɗa wannan magana. sannan wannan auren na mutu'a sun faɗi cewa man a'ara da anil mutu'ati wanda ya kawo da kai daga auren mutu'a bai yi ba na ƙasa sawabahu yau malƙiyama ya tauye ladan ranar alƙiyama. Faƙalu suka ce man kharaja min duniya walam ya lam duk wanda ya zo duniya ya rayu ya batta bai taɓa yin auren mutu'a ba to ja a yawmal qiyamati wa huwa za ka zo ranar alƙiyama da yankakken hanci Da haka za ka tashi ba hanci in dai ka mutu ba kai wannan auren ba to ranar alƙiyama sai ka tashi da yankakken hanci da haka a aƙida sanan kowa zai tashi ba hanci kowa zai tashi nan ba hanci ne saboda haka da ka tashi alƙiyama ba hanci ana ganin ka an san wannan bai auren mutu a bane a duniya wannan fa yana daga cikin abin da suke karanta ma jahilai ake shigar da su cikin wannan aƙidar sannan ya tabbata a cikin tafsirin manhajar sadiqina suka ce da afar sadiq ya ce mamin rajulin babu wani mutum wato tamatta'a da zai auren mutu'a sun maktasala sannan bayan ya auren mutu'a ya kwanta da matar ya miƙi ya tafi ya je idan ya wanka illa khalaqallahu min kulli qatratin taqturu minhu 70 malakan face wace sai Allah ya halicci daga kowane irin kowane ƙwayar ruwa da ka watsa a jikinka sai Allah ya halicci mala'ika 70 da wannan ƙwayar ruwan wayannan mala'ikun me za su yi maka yastaghfiruna lahu ila yawmil qiyamati wa yanzu idan za yi wanka <laughs> wa ya san kwayar ruwa nawa ka zuba a jikinka amma idan ka zuba kwayar ruwa ruwan da ka zuba kwayar ruwa ɗaya ma wai sai Allah ya halicci mala'ika saba'in to kaga idan kai wanka da rabin bokiti da Allah rabin bokiti wa ya san ko kwaya nawa ne to a wannan rabin bokitin ne ba kowane ƙwayar ruwa ɗaya sai an halicci mala'ika saba'in da ƙwayar ruwa ɗaya to sannan su aikin da mala'ikun za su dinga yi shi ne za su dinga neman maka gafara har ranar alkiyama saboda kawai kai auren mutuwa sannan wayal anuna bayan da wannan fa suna tsinewa mutajannibuha ila an kuma sa'a duk wanda ya nisanci auren bi ma bayan kai da kai suna neman maka gafarar Allah to kuma sun dinga tsinuwa har kiyama ta tsaya ga duk wanda bai auren mutu'a ba Na haka mu nan yanzu da ba ma yi to akwai mala'iku da aka tanada na musamman masu tsine mana kullum saboda ba mu yi ba saboda ba mu mutu'a ba duk wanda yayi saboda shi yayi akwai mala'iku da aka halitta saboda shi kullun suna nan suna shara da tsinuwa akan mu wannan ita ce fa halin da wannan aƙida take ciki dangane da tallata ta da irin waɗannan hadisai na ainihin wato ƙarya shi yasa za ka ga yana daga cikin abin da aka yi masu illa ba su da isnadi al-isnadu kuma min addini walau lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a akwai wani da ya damu mutane da surutu da ya damu mutane da surutu wani malami ya ba wani ɗalibi ko mala ya ce kai maganin shi yace abinda abin yi ka ce addinin da kuke ko isnadi ba ba shi da shi yace ƙarya ne ai suna da littattafan hadisi da jarhuwar ta'adil kamar yadda ahli sunna suke da shi yace to shi kenan mu yanzu a sunna idan ka ɗauki littafin bukhari kace na fulanu idan aka koma littattafan tarjama an san wannan yoshi aka haife shi da wajen wa da wajen waye karatu a wace shekara ya rasu kuma ya aka yi aka yi kaza ya aka yi aka yi kaza duka in dai littattafan ahli sunna ne shi yasa za ka samu sai a ce wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba sai ya ce to bari zan ɗauko bukhari kai ka ɗauko usulul kafi idan na ce haddasa na fulano ni zan tsaya in kawo sa da inda aka haife shi da inda ya rasu da wajen malaman da ya karatu kai in ka ce haddasa na fulano a cikin usulul kafi sai ka tsaya ka ba mu labarin shi a ina aka haife shi a ina ya taso da wajen wa da wajen waye karatu wala in ka bincika wannan babu irin wannan a addinin su shi yasa sai a to mutanen da ya to kun ce wa'annan imma din su aka turo dan suwa mutane fassarar Qur'anin nan to isnadi ma ba ku da shi to ta ina za mutane za su amince ma fassarar Qur'anin da ba ta da isnadi shi yasa in kana karanta littattafansu? zaka ga fassara ta ban mamaki wa qala allah la tattakhidhu ilahayn isnayn sai a ce to ilahayn isnayn din nan fa da ake magana ba da Allah ya ce kada a riƙe alloli guda biyu to alloli guda biyun nan ana nufin kada ka riƙe abubakar da umar ne ba shine la tattakhidhu ilahayn isnayn inna ma huwa ilahun wahidun sai a ce to wannan wato wahid din da ake magana ana maganan ali bin abi talib ne naka kada ka hada ka ce akwai khalifa abubakar da umar da haka babu wani khalifa sai wa sai ali bin abi talib wannan haka ba suke fassara qur'ani ba to ta yaya musulmi za su yarda da wannan fassara su amince mata ai ba zai taba yiwa ba to wannan yana daga ciki wannan ya zo a cikin littafin wasa'il na hurrul amil sannan suka ce har wa yau yustahabbu lirajulin an ainihin wato mustahabbi ne lirrajul daga mutum an ya tazawwaja almut'ata wato yayi auren mutu'a suka ce Jafaru Sadiq ya ce wa ma wa ma uhibbu lirajulin minkum an yakhruja min ad-dunya hatta yatazawwaja almut'ata walau marra yace ba na so a ce wani daga cikin ku ya fita duniya bai auren mutu'a ba ko da so ne Ko Jafaru Sadiq ya faɗa haka wannan magana sun kawo ta a cikin littafin Biharun Anwar na shi Muhammadu Bakir al a wata maganar daga cikin falala na auren mutu'a magana ta shi da cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala qad gafara Allah madaukakin sarki yayi gafara ga ainihin wato mata masu yin mutu'a wa zalika lailatul isra bin rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne a daren da annaba aka yi isra'i da shi da Allah da annaba aka yi isra'i da shi aka yi mi'raji da shi ba sallah ya karbo bai dawo duk musulmin duniya sun san haka kuma Allah ya yi kaito wani abu daga ciki a suratun najmi yace ce auha ila abdihi auha ila abdihi ma auha din ya yi bayanin abin da aka yi masa waye akwai maganar auren mutuwa a ciki to amma sun ce wai a daren da aka yi isra'i da mi'iraji da annabi a wannan daren ne Allah ya gafartawa mata masu mutu'a suka ce annabi ya ce lamma usri bi ila sama'i yayin da aka yi tafiya da ni zuwa sama qala yace lahiqani jibril alaihi salam mala'ika jibril ya hadu da ni fa qala yace ya muhammad inna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu allah yana cewa inni qad ghafartu lil mutamatti'ina min ummatika minan nisa'i duk wata mata da ta auren mutuwa a cikin al'ummaka to na gafarta mata na yafi mata na yi mata abuwa wannan ya zo a cikin littafin Mallaye hadrul faqi na shi ainihin wato saduq da kuma littafin wasa'il a wata magana ta shida daga cikin falalar wannan auren shine inna Allah ta'ala yaghfiru lil mutamatti bi qadri al ma'i alladhi marra ala ra's al mutamatti Allah zai ya gafara akan ka idan ka zo wanka gwargwadon ruwan da ka watsa akan ka naka in drum ka tafi wanka da shi to ka dinga antayawa saboda kaya auren mutu'a ka sadu da matar to gwargwadon abin da zaka samu na gafara a gurin Allah subhanahu wata'ala suka kawo daga abi sali ainihin wato bin uqba an abihi an abi ja'far alaihi salam qala yace qultu nati lil mutamatti sawaba ga mutumin da yake yin auren mutu'a yana da lada qala sai yace in kana yuridu zalika wajha Allah ta'ala in ya kasance yana nufin fuskar Allah da ita sannan wa khilafan yana kuma yin ani alaman an karaha akan mutumin da yake ainihin wato inkarin ainihin wato sunna din yake inkarin ita mutu'a din lam yukallimha lam yukallimha kalimatan babu yadda za a yi namiji yayi magana da matar da zai aura ta hanyar auren mutu'a illa kataballahu lahu biha hasana da kayi magana da ita to Allah ya sai rubuta maka kyakkyawa sannan walam dahu yadahu ha, illa kataba Allahu lahu hasana matar mutu'a da ka taba ta haka sai a rubuta maka lada mai kyau da yi magana da ita sai a rubuta maka ladawa lada mai kyau sannan yake cewa fa da dana ha, idan ya kusance ta gafarallahu Allahu lahu bidhalika ainihin wato zamban wa gafara Allah lahu bidhalika dhanban sai Allah da ka matso kusa da ita sai Allah ya gafarta maka zunubanka matar mu ta aba to me kai wannan auren falala a duniya da ka yi kusa da ita ba sai Allah ya gafarta maka ku ji yanda ake gina addini fa da tatsuniya da gatanan gatanan ku ba wai da ka yi kusa da ita in kai mata magana a rubuta maka kyakkyawa in ka taba ta kyakkyawa in ka yi kusa da ita a yafe maka ainihin wato zunubanka fa ta tasala idan mutum yayi wanka bayan ya sadu da ita gafara Allahu lahu bi qadari ma sabba min al ala sha'rihi Allah sai ya masa gafara gwargwadon abin da ya zuba na ruwa a kansa qultu sai nace bi adadi sha'ar shi ma mai tambaya ya ji ladan ya fi karfin sa ce, gwargwadon gashin kanka za a baka lana ka san yaro idan lissafi ya kure mai ya fara ya fara sai ya kalli gashin tinkiya da rago ya gaba su da iyaka da aka sai ce kai malala gashin tinkiya ko kwa shi yana ganin bayan da za a yi gashin tinkiya da rago su kirgu kawai in lissafi ya kure masa sai ya ce malala gashin tinkiya to haka kan gashin kan dan adam zaka gada za a ce ka tsaya ka kirga shi abu ne wanda yake akwai aiki ɗaya bayan ɗaya to sai aka ce gwargwadon gashin kai shi ma mai tambaya jinjina ya ce a'a gwargwadon gashin kai ba kala sai shi ya ce bi adadi sha'ar na ce maka gwargwadon gashin kai wannan ya zo a cikin littafin mallaya hadurul faƙi da kuma littafin wasa'il da biharun anwar na muhammadu al-bakir al-majlisi suka ƙara ruwaici wata ƙaryar suka ce wai annabi ya ce manta tamatta a duk wanda ya auren mutu'a su ɗaya to amina min saqatil jabbar ya kubuta daga fushin Allah in ya kai wannan auren su ɗaya ka kubuta daga wa daga fushin Allah saboda haka in kana so ka kubuta daga fushin Allah to sai ka je ka shiga harkar mutu'a na faɗa muku mafi yawancin samari in ka gansu a cikin harkar ga mutum da bakin kaya ga baƙar zuciya ga baƙar aƙida, ga bakakken maganganu ya je yana ta fiki wallahi wannan abin shi ya zaunar da shi to mutum ne bai yi karatu ba kuma ku lura da kyau ku gani ita wannan aƙidar in ta zo ba ta zama inda ake karatu inda ba a karatu nan takewa shi yasa yanzu da suka lura cikin birane ba kasuwa da'awar ba ta karbuwa sai suka koma ina kawai suka koma saboda can ne ake da jahilcin da ba wuya da da'awar za ta saurin karbuwa da aka yi zama wajibi akan ahalus sunna sai sun tattale dukkan wasu wasa'il da za su dinga kai sako zuwa ga ƙauye don mutanen ƙauye su fahimci hatsarin da ake ciki dangane da wannan ainihin wato aƙidan ita kanta wannan makarantar da muka yi bayani a kanta in banda mun yi bayani da yawa daga cikin iyayen yara wallahi ba su san cewa wannan makarantar ga aƙidar mutanen ba ba su sani ba kawai su mutane tun da harkar karatun boko yana da muhimmanci a gurinsu da wanda ya zai buɗe makaranta ba bincike kawai sai su kwashi ayansu zai su yi mai zai su kai musu sannan wa man tamatta'a marrataini wanda ya auren mutu'a su bi ushira ma al'abara za a tayar da shi tare da manya-manyan mutane anan ba mun karanta ba ana addu'a ana cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana min ma al abrar anan Allah yace lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wama indallahi khairun min lil abara to kana yin auren mutu'a so za a tashe ka tare da al'abararu? abararu wanda mun ci Abdullahi dan Abbas ya ce sune al-anbiya was-salihuna annabawa da mutanen kirki to kana yin auren mutu'a so biyu to sai a tashe ka tare da al'abararu. sannan wa man tamatta a salasa marrat in kai auren mutu'a uku annabi ya ce wai za zahamani fil jinan da ni da kai za mu yi kafaɗa da kafaɗa da kai aljanna in kai auren mutuwa so nawa so kuwa za ku yi kafaɗa da kafaɗa da annabi wajen shiga aljanna wannan yana daga cikin aƙidin wa'annan ainihin wato mutanen da kuma falalar ita wannan auren na ainihin wato mutu'a shi yasa suka ce dole ne a yi ƙoƙari a cika duniya da ɓanna idan ana so mahadi ya bayyana da wuri mahadi shi wannan mahadin sun ce tun shekara hijira na da shekara biyu 250 ya je ya shiga wani lamun bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska tukunna sannan zai fito da haka dole a yada iskanci inda ana so mahadi ya fito da wuri sai kaga yaro an ɗauke shi an je an sa shi wai yana hidima a gurin ya tsufa ya mutu kullum zai je ya leka gurin yana yawa ne ya kira suna ya ce masa roci ka fito har ya tsufa ba wanda zai fito ya mutu a ɗauko wani asa haka ake yi sun ce tsoro ne ya sa ya je shiga wannan ramin ya ɓoye. Ga shi yau suna da ƙarfi a duniya sun kafa daula amma har yanzu tsoro yake ji ya kasa fitowa to ba mu san yaushe ba ne zai daina jin tsoro shi wannan mahadin da suka faɗa wanda ƙarya ne in dai wancan mahadin ne da suka ce yana cikin ku shi yasa wasu ma daga cikin masu irin wa'annan aqidin kun san kaso kaso ne kashi kashi ne wasu ma mahadin ya bayyana tinki akwai shekara da Sheikh Ali Sabuni yana zaune mutane na zaune a garin a cikin harami kai wani ya dibo tawaga sai a zo a same ka a masallaci a kwantar da kai a yanka ka kana kokarin ka bincike ba sun me faruwa sai a ce maka mahadi ne ya bayyana haka aka dinga yi a saudiya abin ya faru kuma za ku lura da kyau ku gani duk wani wanda yake da wannan aƙidar makka da madina ba su da kima idan shi shi yasa ina jin hankali kullum mutane a lura a hankali idan baka san siyasar duniya baka daina shiga wani da ya ji an ce ƙasar saudiya ta yi abu bai san rikicin daga ina ba ne daga ina ya taso akwai rikici na aƙida wanda siyasa ta zo ta shiga ciki sai zo ya zo shiga rigimar da bai santa ba duk wanda yake da wannan aƙidar wallahi ya fi ganin girman karbala fiye da ƙasar da annabi yake kwanci a cikinta ita ce kasar makka da madina da haka shi yasa ba sa jin nauyin su je ƙasar su ta rikici su je kasar su ta rigima wannan abu ne mai sauki a gurinsu saboda ƙasar ba ƙima take da shi ba ba mutunci take da shi ba a gurinsu to wannan yana daga ciki a wata ruwayar ma cewa suka wai annabi ya ce man tamatta'a bi mar'atin mu'mina wanda ya auren mutu'a da mace mu'mina ka annama za'ar al-ka'aba 70 marra daidai wanda yake da wanda ya ziyarci ɗakin Allah su 70 idan kai auren mutu'a so daya to ga abin da in kai so daya daidai kake da wanda ya ziyarci kaba so saba'in don mai zai bata makan shi lokaci wajen zuwa kaba ko zuwa umara da zaka ga sun tafi wa'in nan fararen daga cikinsu, da zuwa kaza wala mafi yawanci suna zuwa ne don yin amfani da mausim ɗin don a turo su zuwa ga ainihin wato ƙidar. kuma wala in kana zuwa za ka ga abin ban mamaki kuna haɗuwa da su ka gane cewa kai kana wani addini ne na daban su suna wani addini ne na daban addinin ka da su komai ya sha bambanci kuma mun faɗa mun ce da ka tashi ta arifin su to duk abin da ya saba wa musulunci shine aqidar su annabi ya sunnanta idan an je za a sa mamaci in an sa shi kasar da za a tura shi idan za a binne shi sai ce a tura ta a sa ta bakan hannu a tura ta to wai wannan tunda sunna ce ta zo da shi dole ai akasin haka su wani sun tashi sai a sawa bayan hannu sai a tura kasar kabarin haka ake sallar ka ba irin tasu bace kai kana sallah azhar la'asar magariba isha ya asuba su kuma mutum ya asuba sai zuhurai ne da magribai ne sai hada azhar dawa la'asar magariba dawa da isha ba sa raka'a biyu ba sa zuwa sallar juma'a wannan sallar juma'a da kaga suna zuwa dan su yaudaro wanda baya cikin aqidar ne su tura shi ciki amma ba sa yi shi yasa zaka ga duk garin nan in ka karaɗe ba su da masallacin juma'a ko akwai babu to wannan yana daga ciki magana ta gaba daga cikin falalar wannan aure shine kamar yadda fatuhullahi al-kashani ya kawo ya ce annabi ya ce wai ga wata falalar wai man matta'a marratan wanda ya auren mutu'a so daya kanat darajatuhu ka darajatul husaini wai darajarsa daidai take da darajar husaini jikan manzon Allah in dai kai auren mutu'a sau daya wa man tamatta'a ne wanda ya auren mutu'a kuma so biyu to fa darajatuhu ka darajatil hasan sa daidai take da darajar hasan dan ali bin abi talib inda kai auren mutu'a so nawa so biyu wanda ya auren mutu'a so uku kuma suka ce kana darajatuhu ka darajata ali bin abi talib sa daidai take da darajar ali dan abi talib wa man tamatta arba'a marra wanda kuma yi auren mutu'a su hudu suka ce fa darajatuhu ka darajati wai annabi ya ce darajarsa kamar daraja ta ne da ni da shi daidai ne inda ka auren mutu'a su hudu wannan fa ita ce wannan aƙida to ga tambayar da zamu mu rugo musu wanda duk ya ji a cikin su in yana da amsa sai ya bayar mun sani cewa a imma na ahlul baiti Allah ya ƙara musu yadda su ahli suna babu wani wanda suke da matsala da shi wanda yake da alaƙa da gidan annabi mu da Allah ya zo da wannan addinin ta hannun annabi ya haɗa abu biyu ne ya ce dama akwai bangaren ahlul baiti akwai su sahabbai na haka da ya ce Muhammadu Rasulullah sai ya ce wallazi na ma'ahu wanda suke ma'ahu akwai ahlul baiti akwai sahabbai sai ya ce yace ashiddau alal kufari sai ya ce mai ruhama ubainahu suna da tsanantawa kafare kuma suna da jin tausayi tsakaninsu wannan yasa wannan ke iya daukan auren yar wannan ya ba wannan kamar yadda Umar ya dauki yadda ya haifa ta cikin shi ummu kursum yadda Fatima ta haifa Ali bin Abi Talib kai ya ba sirina Umar aure dan Allah ya tabbatar da wannan ruhama ubainahum din sannan Ali bin Abi Talib ya haifi ayyasa yasa Abubakar ya sa umar ya sa usman yana da umarul akbar ma yana da umarul asgar yana da abubakar al'akbar yana da abubakar wa al'asgar a cikin ‘ya'yansa saboda haka wannan shine ruhama ubai na to ahalus sunna kamar yadda kowa ya sani mutane ne wanda suka kai makura gurin girmama mutanen gidan annabi da haka za ka ga dillitattafan da za ka karanta na aƙida yana daga cikin usul ɗinmu girmama mutanen gidan annabi so sai dai matsala ɗaya hatta gurin suwaye mutanen gidan annabi, sai da muka yi saɓani da su domin mun ɗauka mutanen gidan annabi na farko su ne matan annabi sannan sai 'ya'yan annabi sai dangin annabi su kuma sun ce sai dai a cire matan a ciki su ba sa yanzu matar malamin su babu wanda zai amince maka a ciki in ka ce masa ba iyalinsa ba ce ko kuwa ce to malaminku dai ba shi da iyali in ka ce zai ce maka kaman a ina ai matarsa ba iyalinsa ba ce zai ce wallahi ƙarya ne iyalin malam ce amma matar malamin iyalinsa ce amma matar annabi ba iyalinsa ba ce wannan shine lazim din naka sai suka cire suka ce ba su yadda ba sannan gurin ƴaƴan annabi muna da sabani da su musulmai a duniya sun yadda cewa annabi yana da ƴaƴa guda bakwai ne akwai maza akwai mata akwai fatima akwai ruqayya akwai zainab akwai ummu kursu akwai alqasim akwai abdullahi akwai ibrahim to a aqidar su ba su yadda ba cewa annabi yana da ƴaƴa wa'annan a aqidar su na na fatima ce kawai yar annabi duka ragowan agololi ne zuwa da su gidan aka yi ba 'ya'yan annabi ne. wannan ita ce aqidar su an taba buga jarida a nan garin jarida almizan da aka buga sai aka gane cewa an fito da karatun nan lokacin da bai kamata a fito da shi ba sai aka yi sauri bugu na gaba sai aka ce an yi kuskure ne wanda mun san wallahi ba kuskure aka ba an fito da aqidar ne sai ake ganin to fa lokaci bai yi ba na a fito da wannan aqidar amma wannan shi ne abin da yake rubuce dangane da wannan matsala ɗin to kamar yadda aka sani suna da a'imma guda goma sha biyu a mutum na farko shi ne Ali bin Abi Talib Ali dan Abi Talib ana masa laƙabi da almurtada ana ce masa Amirul Mu'minina an haife shi hijira kafin shekara ashirin da biyar ya rasu wato ali bin abi talib ya rasu hijira na da shekara arba'in don girman allah idan wannan auren da gaske na da wannan falalar tambayar da muke musu ali bin abi talib ya taɓa yin wannan auren kuma in ya taɓa yi waye matan kuma 'ya'ya nawa aka haifa ta hanyar auren mutu'a an fahimta yi amma kowa ya san cewa annabi ya ɗauki yadda ya haifa na na fatima ya bawa ali bin abi talib sannan wannan auren yana da wannan falalar ta kubuce wa na fatima ba ta yi ba kowa ya san ba ta da wani miji a duniya saiwa sai ali bin abi talib mu kuma abinda muke cewa inda wannan auren alheri ne lauka na khairan ma sabquna ilayhi da alheri ne da bai kamata a ce mu riga su akan wannan abun ba wannan ita ce tambayar da muke musu idan wannan auren yana da falala da daraja a musulunci kamar yadda suka faɗa to ya kamata amma aure na haƙiƙa wanda yake da daraja a gurin Allah wanda ƙur'ani ya sani na na fatima ta yi auren ko ba ba kuma waye ya ɗaura auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ɗaura mata auren idan ku wannan auren yana da wannan daraja to kamata a ruwaito cewa na na fatima ta yi kafin ali bin abi talib ya aure ta ta taɓa yin auren mutu'a rashin yin ta shi ma ali bin abi talib shi ya nuna mana wannan auren da alheri ne a ci gaba da yin shi da sun riga mu yin wannan abin sun ci gaba da yi mutum na biyu akwai Al-Hasan bin ali ana ce masa zaki, ana ce masa Al-Mustaba hassan dan ali bin abi talib an haife shi hijira na da shekara biyu ya rasu hijira na da shekara hamsin tambayar da muke musu Hassan ya taba auren mutu'a kuma in ya taba yi wa ya aura me sunan matar matan da ya aura ta hanyar auren mutu'a kuma ya haifi ƴaƴa na mutu'a sannan a cikin imamai din nan guda goma sha biyu wanne ne shi kuma aka haife shi ta hanyar auren mutu'a dan duk lokacin da ka ce wannan abun alheri ne yana da falala to ya kamata kai kamata ka zamanto gaba gaba gurin yin sa yanzu hatta sallar tarawih da take da falala ba annabi bane jagoran yin ta ba shi yazo ya fara yi ba saboda ma kar a matsa mutane daga baya ya janye kar a matsa mutane da aka tambayina na Aisha wani yazo ya mata tambaya akan me ɗabi'un annabi tace masa kana karanta Qur'ani ya ce ita eh, ce masa kasan ƙur'ani da kyau ya ce eh, sai ta ce masa to ai ɗabi'un annabi shine ƙur'ani kenan babu yadda za a yi annabi cewa mutane a yi abu kuma abin ɗa'a ne ga Allah shi ya ja ya ƙi in dai har an ce a yi abu to shi ne farkon wanda yake fara yin waƙi wanda a ƙar yadda suka yi ma sun ce annabi ya taɓa auren mutu'a haka suka faɗa a littattafansu in mutum yana musu ya zo mu nuna masa wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisan sun ce wannan ana maganar auren mutu'a ne haka suka faɗa Allah ya ya makareci haka suka faɗa magana ta uku akwai ali bin al-husaini bin ali ana ce masa sayyidu shuhada an haifi hasan hijira na da shekara uku ya rasu hijira shekara 61 tambaya al-imamu husaini ya taɓa yin auren mutu'a kuma in ya taɓa yi dawa dawa dawa ya aura don waɗannan mutanen masu daraja abin da suka yi na rayuwa abin taskacewa ne don a yi da su dawa dawa ya taɓa aura sannan 'ya'ya nawa aka haifan masa ta auren mutu'a sai ku ba da amsa akan wannan mutum na hudu shine Aliyu bin Husaini wanda ake ce masa Zainul Abidina wanda ake ce masa as-sajjad an haife shi hijira na da shekara 80 ko 38 ya rasu hijira na da shekara 95 ali zainal abidin nan wanda ba dan na umar ba da ku samun shi ba za a yi ba cikin bayin da aka kamo daga kasar farisa kasar iran a wannan lokacin ya dauki wannan baiwar da aka kamo daga cikin bayi ya ba Husaini jikan manzan Allah wannan baiwar da aka ba Husaini jikan annabi ita ta haifi wannan yaron Ali Zainul Abidina amma wa'annan mutanen da ba mutunci suke da shi ba mutumin da ya zuwan sababin zuwan ɗaya daga cikin imamai duniya amma kuma a buɗe baki a rasa wanda za a zaga sai shi wannan shine sakamakon da za a yi masa kuma yana daga cikin dalilan da ya sa idan ka tambaye su ba za su iya baka amsa ba kun ce imamai guda goma sha biyu ne annabi ya ce alkulafa umin ba'adi kamar yadda suka faɗa isna ashara wanda wannan hadisin ƙarya ne bai inganta ba kuma yace kulluhum min ƙureshi to mu je hasan ɗan ali bin abi talib ba ba ba ne me yasa a cikin wayannan jerin shugabannin tun daga na ɗaya biyu shine hasan ɗin na uku husaini daga kan husaini har zuwa na goma sha biyu babu ɗan hassan ko ɗaya ‘ya'yan husaini ne muna so ku faɗa ma duniya mai ‘ya'yan hassan suka yi muku da kuka cire su a jerin imamai kuka sa ‘ya'yan husaini in dai domin allah ake duk wanda yake ƙaunar ‘ya'yan husaini ya kamata ya ƙaunaci ‘ya'yan wa hassan mai ‘ya'yan hassan suka yi muku sai ku fito sai ku ma duniya bayani wannan yana daga cikin tambayar da na yi wani kwanaki bakinsa ya kama rawa Ya ce, ai Allah ya yace inna ma yuridu Allahu an ankum rijsa ahlal baiti to tunda ahlal baiti ne kuma annabi ya kira Hassan da Husaini da Fatima ya lullube su a mayafi to ba kuma wanda ya kamata ya shugabanci bayan annabi sai su kuma ya ce khalifofi guda goma ne bayana sai na ce alhamdulillah da ya ce khalifofi guda goma ne baya ya ce na ce ya ce ‘ya'yan Husaini ne kaɗai za su shugabancin ban da ‘ya'yan Hassan na ce in kuma annabi ya faɗa a ina ya faɗi wannan idan ku babu inda ya faɗa da wani dalili wani annabin ne ya ƙara zuwa kuka tusa 'ya'yan husaini kai kuka kyale 'ya'yan hasan to tambayar da ba ta da amsa kenan wannan yana daga ciki mutum na biyar shine muhammad bin ali ana ce masa albakir ana ce masa abu jafar an haife shi hijira na da shekara hamsin da bakwai ya rasu hijira shekara ɗari da goma sha hudu shi ma tambayar ya taɓa auren mutu'a kuma wa ya aura kuma ‘ya'ya nawa ya haifa ta auren mutu'a kuma tambaya shin shi ɗan mutu'a ne kamar yadda kuka kawo nan falolin kuka ce wanda ya yana da nan falolin shi ma ɗan mutu'a ne sannan mutum na bakwai shine muhammad jafar ko jafar bin muhammad wanda ake ce masa asari ana ce masa abu abdullahi abinda zai baka mamaki fa yadda jafaru sadiq ta bangaren uba yake jika ga ali bin abi talib haka yake ta bangaren uwa jika ne na abubakar siddiq wata rana ya zauna yana gyara takobin shi sai wani mutum ya zo yake masa tambaya ya ce ya halatta a yi takobi kwalliya sai jafaru sadiq ya ce ai hala abubakar na siddiq saifahu ai abubakar saddi ma yana mata kofin shi kwalliya sai mutumin ya ce a kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiqu sai ya ce masa barka ji fa mallam ya kullahu siddiqu duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba to shi kuma kada Allah ya gazgata maganarsa duniya da lahira jika ne na sai na abubakar ta bangaren uwa ka je ka binciki tarihi in baka sani ba ka zo mu nuna maka a ina ka taba ganin jika na kirki ya koyar da mabiya ya ce su zaki kakan shi ba zai taɓa yiwa ba to tambaya jafar sadiq ɗan mutu'a ne ɗaya kenan na biyu jafar sadiq ya taba yin auren mutu'a kuma dawa dawa ya aura idan ya taba yi sannan akwai musa bin jafar wanda ake ce masa alkazim ana ce masa abul hasan abul hasan al'awwal sannan ana ce masa abul hasan al-madi sannan ana ce masa abu ibrahim an haife shi hijira na da shekara 128 ya rasu shekara 183 shi ma ya taba auren mutu'a sai ku ba mutane amsa sannan na takwas akwai ali bin musa wanda ake ce masa arrida abul hasan sani an haife shi hijira na da shekara 148 ya rasu hijira shekara 203 shi ma ya taba yi wannan su ya kamata ku yi ma wannan tambayar su ba da amsa amma ruwaya ingantacciya ba ta ƙarya ba ta tatsuniya don annabi ma ƙarya suke masa tunda suna ma annabi ƙarya ai kowa ma za su yi masa ƙarya a duniya a cikin usulul kafi har ruwaya jaki daga kakansa akwai wannan jaki ya ruwaito ruwaya daga babansa jaki shi kuma ba jaki daga babansa zuwa kakansa akwai dan ka gane cewa fa tatsuniya ce ruwayar jaki daga kakansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama sannan akwai muhammad bin ali wanda ake ce masa aljawwad abu ja'afar sani an haifi hijira ran shekara 195 ya rasu hijira shekara 220 sannan akwai ali bin muhammad alhadi wanda ake ce masa al'askari wanda suke ce masa hasanul askari an haifi hijira shekara 212 ya rasu shekara 254 sannan na ainihin wato a sha ɗaya shi ne alhassan bin ali al'askari abu muhammad sannan na sha biyu shi ne muhammad bin hassan al-mahadi al-hujja al-ƙa'im al al-muntazar wanda shi suke jira yanzu ya zo jiran ga wasu shi suke jira ya yi ya zo yanzu wani ma ya ce wa ya yi mafarki a can kofar doka a zariya wa ya yi mafarkin mahadi zai bullo ta gudun ce ƙarya ne ba wani wanda zai bullo ta gudun wallaye wannan yana daga ciki ta yan uwa ana nuna lokaci ya yi kuma kamar yadda aka sani gobe insha Allah za mu rufe wannan karatu a masallacin tudun wada ni shawara da nake ba mutanen mu kar ya zamanto sai lokacin ramadana ne za a dinga dubun inda ake karatu an fahimta ai muna karatattika ba sai a watan ramadana ba ya kamata mutane su dinga ainihin wato sharakawa ga dan uwa malam Umar Shehu Zariya nan ina ganin akwai namban waya da zai iya bayarwa ga duk mutanen da suke harka ta waso mafi yawanci ko baka hudurin karatun inda kana da namban wayan shi da izinin Allah ko wata duniya muka je aka yi karatu kana zaune karatun ne zo same ka dan mafi yawanci kullum idan muka yi karatun nan muka tashi muna tashi inda na tura mai karatun to a nan take zai turawa daga mutum 4,500 zuwa 5,000 karatu a kullum a cikin wannan wata na ainihin wato ramadana dukkan karatuttukan da ake ainihin wato yi to wannan zai ainihin wato taimaka Allah ta'ala ya sa mu dace sannan abu na ƙarshe shi ne wato wannan ranar karatun nan ranar lahadi ne kuma lamar eh, ranar lahadi muna da karatu a unguwar dosa ko a madara ranar lahadi nan da mutane za su abin nan masu yin wasu kuma ba karatu na kaɗai ba har karatun su da sani su mala abakar birnin kudu duk za a dinga samu zure da zero wato uku hudu shida shida guda uku sai biyu guda biyu sai zero eh? mutum zai sa sunansa da kuma jihar da ya fito ne idan ya ɗauki namban wayar 0 3466 guda uku tutu guda biyu sai zero sai mutum ya sa sunansa da sunan jihar da ya ainihin wato fito Allah ta'ala ya mana tawfiki eh to alhamdulillah sai sallar idi da zamu yi idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sannan naga dan uwa malam Mahmud ya shigo muna masa ainihin wato barka da ainihin wato zuwa wannan majalisi duk da ba mu san zai zo ba ba mu ajiye kujerar dama ba da haka sai ai mana abuwa sai gobe idan mun haɗa a gurin ainihin wato rufi tafsiri Allah kuma ya mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi